وحدك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك To yau kuma za mu tattauna ne akan to umra fa ita mai hukuncin umra. za mu zo mu bayani ya ake yin umra a aikace da ikon Allah tabaraka ta'ala da kuma shi kansa aikin hajjin aikace magana ta farko malamai sun ce umra dole ce kamar yadda aikin hajji take dole ne to umra ma dole ne mana kenan idan ka je aikin hajji sai ka yi umra ta dole inda baka taɓa yi ba mana umra dole ce sau ɗaya a rayuwar ɗan adam duk lalacewa ya kamata a ce ka taɓa yin umra guda ɗaya to idan ka je aikin hajji kada mutum farkon aikin hajjinsa ya je ya yi aikin hajji tsura ba tare da ya yi umra ba kana da wannan dama ka yi aikin hajji ka yi umra ko ka fara yin umra sai ka yi aikin hajji um, wannan ne ra'ayin daga cikin sahabbai umar ibn al-khattab allah ya masa rahama abdullahi dan abbas yana ganin umra dole ne zaid bin sabit shi ma haka abdullahi dan umar shi ma ya ce umra dole ne nana aisha ita ma ta ce umra dole ne sa'id bin al-musayyab shi ma ya faɗa cewa umra dole ne sa'id ibn jubair da imamu ata duka waɗannan duk sun ba da fatawa cewa yin umra dole ne tawus da mujahid da alhassan da ibn sirina da imamu ash-sha'abi duka wannan ra'ayinsu umra dole ne haka ne kuma fahimtar sufyan ibn sa'id ne sauri umra dole ce imamu ahmad shi ma ce umra dole ne imamu ishaq ibn rahuya shi ma ya ce umra dole ne imamu shafi'i a ra'ayinsa sabo a filjidid kenan shi ma ce umra dole ne dawud zahiri shi ma ya tafi akan umra dole ne Imam'u bukhari shi ma ya tafi akan yin umra dole ne shi yasa ma yi babi a cikin sahihinsa babu wujubil umra wa fadliha wujubil umra ce wa fadliha babin da yake magana akan wajibcin yin umra da kuma falalarta to kaga wannan yana nuna cewa kamar yadda mutum zai tara kuɗi ya tafi ya je aikin hajji to haka ake so kuma ya tara kuɗi ya je ya yi aikin umra don ya samu wannan falala kuma ya sauke wannan ainihin wato wajibi nasa da Allah tabaraka ta'ala ya ɗora masa suna da dalilai kamar haka Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani wa a cikin mulhajja wal umrata lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umra saboda Allah ku cika aikin hajji da umra saboda Allah to kaga wannan umarni ne Allah tabaraka ta'ala ya bayar ka ce al'amru lil wujub al'amru lil wujub akwai hadisin na Aisha manzo Allah su take cewa Rasulullah hal alan nisa'i jihadun shin mata akwai jihadi a kansu inji na Aisha manzo Allah ce jihadun la qitala fihi al hajj jihadin da babu yaƙi a kansa babu yaƙi a cikinsa shine alhaji da umra kamar yadda mun yi bayani a baya cewa su mata fa jihadin su shine su jihadi da umra don haka dan Allah mazaje da Allah ya hore muku ku biya wa matanku su je su sauke farali dan Allah mazaje da Allah ya hore muku ku duba matanku na aure ku taimaka musu uwar 'ya'yanka mai maka hidima mai kula da kai kar ka mata rowa cikin arzikin da Allah ya baka ka biya wa matarka ta je ta aikin umra ka biya wa matarka ta je ta aikin hajji ba ka asara ba abin mamakin da wasu mutane suke sai ga mutum yana biya wa wasu mutane a gefe mai kuɗi ne shi ya biya wa hajiya wance ya biya wa kanwar mahaifiyarsa ya biya wa abokiyar matarsa ya biya amma bai biya wa matar ba yanzu abin da yake faruwa kenan mutane sai su kewaye su manta wanda yake na wajibi a kansu ko isanin ma wanda ya fi kamata ka kyautata masa sai mutum ya manta yanzu uwar da ta haifa maka yaya ba za ka iya biya mata ba ka je kana wa. har matan abokanai ake biyawa amma bai wa matarsa ba sai ai ta fakewa ai kullum ciki da goyo ne ai sai a ajiye goyon ai a bashi madara ya sha uwarsa ta je ta yi aikin hajji ta je ta yi aikin umra a yaye shi a kula da shi a taimaka masa ko a sai ta haihuwar Tun da ana so za ta je aikin hajji to sai a saita haihuwar a daidaita yanayin haihuwar da haka muna kira ga mutane ku taimaka akwai hadisai da suka zo hadisin Abirazin. razin ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna abi shaykhun kabir babana dattijo ne mai shekaru da yawa kwarai da gaske la yastati'u al-hajj wala al-umra ba zai iya yin aikin hajji ba ba zai iya aikin umra ba yace hujja ala abika wa tamir ka je ka yi wa babanka aikin hajji ka je ka yi mai umra kaga in har tsoho dattijo da bai da lafiya bai da iko bai da hali wato bai da cikakken lafiyar da zai yi amma annabi ya ce wa ɗansa ka je ka yi masa ashe wannan yana nuna mana cewa umra ɗin wajibi ne ka je ka yi masa hajji ka je ka yi masa umra wajibi ne wannan hadisin imam abu dawud da ya ruwaito shi a wani ya zo gurin umar shine Abdabbiyu bin Ma'bad sunan shi ya zo gurin Umar ibn Khattab Allah ya yadda da shi ya ce ya aminul mu'minina ni na musulunta kuma ni na gafa ana cewa aikin hajji da umra wajibi ne maktubatai ne alayya wai Allah ya wajabta mun dole sai naji na ɗauki niyyar su gaba ɗaya Umar yake ce da shi lalle ka dace da sunnan manzon Allah hudita li sunnati nabika sallallahu alaihi wasallama kaga wannan mutumin ya ba da bayani wa sayyidina Umar cewa ai umra din wajibi ce a kansa kuma Umar ya ce da shi eh lalle kam ai ku ka dace akan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'ayi na biyu cikin maganganun malamai wasu sun tafi akan cewa umra ba wajibi bane innaha laysat wajiba ba wajibi bane ba wannan ra'ayin ibnu Mas'ud ne kuma shine ra'ayin imamu Malik Allah ya masa rahama da abu hanifa da abu saur da kuma tsohon ra'ayin imamu shafi'i tsohon ra'ayin imamu shafi'i a da imamu shafi'i yana ba da fatawa cewa umra ba wajibi ba ne amma a ƙarshe ya zo ya ba da fatawa ainihin wato umra dole ne ibnu taimiya shi ma ya tafi akan ra'ayin cewa umra ba wajibi ba ne imamu sana'ani mai subul salam da imamu shaukani shi ma duka sun tafi akan umra ba wajibi ba ne me dalilin su hadisin imam tirmizi daga jabir bin abdullahi Allah yardar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi anil umra a wajiba su ila rasulullahi sallallahu anil umrati a wajibatun hiya an tambayi manzon Allah akan umra shin dole ce manzo Allah ce la wa an ta'tamira fa huwa afdal a'a ba dole bane amma kai umra shine fi falala gare ka kaga wannan hadisin karara ai ya ce a'a ba sai kai ba amma dai yin yana da falala akwai riwayar talha ibn ubaidillah ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa cewa alhajju jihadun wal umratu tatawwa alhajju jihadun um-, wal umratu tatawwa duk da wasu malamai mana hajji jihadi ne umra kuma tatawwi ne wasu malamai sun soki wannan hadisi akan ainihin wato ingancinsa sun ainihin wato a ce hadisin akwai abun cewa a kansa to sai kuma mutanen makka mutumin da yake makka shin akwai umra a kansa mazauna makka su suna da umra a kansu an ruwaito daga dewa daga cikin malamai salaf magabata na kwarai akwai Ibn abbas akwai ata akwai tawus suka ce laisa ala ahli makka ta umra waɗannan malamai suka ce yan makka ba su da umra a kansu kenan duk wanda yake mazaunin makka ba dole bane umra a kansa wannan shine ra'ayin imam ahmad a cikin ɗaya daga cikin riwayoyinsa imam ahmad ibn hanbali Allah masa rahama yake cewa kana ibn Abbas Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi yaral umrata wajiba yana ganin umra dole ce wa ya ƙulu kuma yana ma faɗa ya ahla makkata laisa alaikum umra ibn abbas yana ganin umra dole ne akan mutanen duniya amma in ya zo wajen mutanen makka sai ce ya ko mutanen makka ku fa babu wata umrar wajibi a ku. inna ma umratukum tawafukum bil baiti umrar ku fa ita ce ku je ku yi dawafi a ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine umarku. to kenan wanda yake zaune a garin Makka babu wajibcin ya je ya umra menene umrar dan Makka dawafi kawai wanda wannan dawafi falalarsa baki bai zai iya faɗa ba ka ta zagayawa kana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala kisa malamai ma suka ce wanda izo garin Makka yana matsayin bako da ya je ta sallar nafila da ya je ya yi ta umra ya ta dawafi wanne fi suka ce ya je ta dawafi a matsayinsa na bako saboda a garin su ai ba shi da gurin yin dawafi amma na fila ai zai iya ta a ko ina a garin su Allah maɗaukin sarki ya ganar da mu ya kuma ba mu nasara ya ba mu dacewa